Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran safe masu saurare barkamu da safiya. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na safiyar yau Alhamis 11 ga watan 1 na shekara ta 2024. Kamar yadda a kowace safiya masu saurare, mukan kawo muku rahotannin labaran duniya. daga sassa da dama na duniya a yau ma masu saurare sai ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labaran duniya da muke tafa da su daga ƙasashen ƙetare da manan gida afirka a labaran namu na yau daga ƙasashen ƙetaren za ku ji dai yadda 'yan tawayen huti ke yin ƙoƙari wajen wato katse jiragen ruwa tare da kai hare-hare haka zalika za ku ji matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka a kan wannan al'amari haka zalika a dangance da batun yaƙin nan na isra'ila da falasinawa shi ma za ku ji mu ɗauke da rahoto a kansa haka zalika a ƙasar china ita ma za ku ji mu ɗauke da rahoto a kanta daga gida najeriya kuwa za ku ji irin yadda aka fara yaba bola ahmad tinubu a dangance da yadda wato ya dakatar da beta edo wannan wato ministan ta jin kai biyo bayan zargin da aka yi mata na yin almundana da wasu kudade inda ya dakatar da ita za a gudanar da bincike a kanta wannan mataki da ya ɗauka shi ya sanya aka fara ba masa da cewa abin da ya dace duk wanda aka ga bai daidai ba a fadakatar da shi a taka masa birki domin a magance matsalar haka zalika daga jamhuriyar Nijar ma za ku ji mu ɗauke da wasu batutuwa da muke tafa da su masu saurare waɗannan kaɗan kenan daga cikin kanun rahotannin labarin da muka tanadar muku da ma wasu rahotannin sai ku gyara zama a halin yanzu domin jin abin da ke faruwa a labarin duniyar ga cikakken rahoton mutane sha biyar ne aka rawaito sun mutu a tarzoma da tashin hankalin da ya barke a papua new guinea lamarin ya fara ne daga babban birnin kasar bayan 'yan sanda sun tafi yajin aiki kan rashin albashi da ingancin aikin su nan da nan kuma tarzoma ta barke a nan da can inda mutane kuma suka yi amfani da damar wajen fasa shagunan 'yan kasuwa da sace kayayyaki I want to offer some commensurations and uh, apologies to the business houses that lost. Prime Minister James Marafa kenan ya yi wa manema labarai jawabi inda yace yana baiwa waɗanda aka yi wasata a wuraren kasuwanci da gidajen su haƙuri. Lamarin ya fi ku ne kuma gwamnati za ta taimaka muku farfaɗo da kasuwancin naku. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira a gaggauta kawo ƙarshen kaiwa jiragen ruwa hari a tekun maliya da 'yan tawayen huti wanda iran ke marawa baya ke yi Houthi dai na kai hare-hare a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan rikici kan rikici ya sake barkewa a yankin gabas ta tsakiya kan yakin da ake yi a Gaza. Kwamitin ya yanke hukuncin mambobin kasashe na da damar kare jiragen su da ke ratsawa tekun na Maliya. Jakadan Majalisar Dinkin wato jakadan Japan a Majalisar Dinkin Duniya ya Yamakazi ya ce matakin ya aike da kakkausan sako. This resolution will become a strong pronouncement Ya ce wannan zai tabbatar da cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ba zai amince da abin da Hutu ke yi a tekun Maliya ba da baiwa mambobi ƙasashe ƙwarin gwiwa. an gudanar da muhawarar 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican da za su kalubalanci joe biden a zaben watan nuwamba mai zuwa sai dai kuma donald trump ya wato ya tunkuɓar da goron gayyatar shiga gwamnan jihar florida ron desantis wato ron desantis da tsohuwar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley sun yi musayar kalamai kan batutuwa da dama amma sun yi gumda bakin su kan sukar mr trump wanda ya mamaye zaben miss haley ta ce a bayyana take trump ya sha kayi a zaben dubu 2020 kuma za ta maido da Amurka kan turbar madaidaiciya. Mr. DeSantis ko yana da ra'ayin zaben Donald Trump zai janyo a yi ta tattauna batun halayen da ya nuna na baya da kuma batun shari'ar da ake yi masa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. China ta fitar da kakkausar sanarwa kan Taiwan kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasa a can inda ta ce idan wanda ke sahun gaba ya nasara hakan babbar barazana ce ga alaka tsakaninta da Beijing. Ofishin harkokin China a Taiwan dai ya ce yana fatan yawancin 'yan Taiwan za su gane abin da ta jima tana nunawa kar su zaɓi jam'iyyar wato Democratic Progress wadda ɗan takararta William Lai ko kuma Lai Tang ya kasance babban mai sukar gwamnatin China. Shi kuwa babban ɗan adam dawa hohi ya sha gargaɗin 'yan ƙasar kar su zaɓi mr lai wanda babbar barazana ce ga alaƙarsa da china da ke kallon taiwan a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da halin da jirgin samanta mai saukar ungulu ya samu kai a Somaliya. Wannan na zuwa bayan rahotannin da kafafen yaɗa labaran ƙasar da kuma wato jami'ai suka sanar da cewa masu ta da ƙayar baya na ƙungiyar Al-Shabaab sun yi garkuwa da fasinjoji tara da ma'aikata biyu 'yan ƙasar waje. A sanarwar da ta fitar ta ce jirgin na kan hanyar kai magunguna yankunan ƙasar a lokacin da lamarin ya faru. Amma dai tana tattara bayanai da ƙoƙarin kubutar da su. Rahotannin sun ce jirgin ya sa sauka ne a yankin Galmudug inda ake wata wanda ke tsakiyar Somalia yankin da mayaka masu alaka da kungiyar alka'ida ke iko da shi kawo yanzu dai gwamnatin Somalia bata ce uffan ba kan wannan to karshen labaran duniyar kenan dalla sai kuma rahotanni za mu faro kuma daga Amurka an gudanar da zazzafar muhawara tsakanin masu takarar neman kujerar shugaban kasa a jam'iyyar Republican a jihar wato a kwanaki kalilan a gudanar da zaben tsayar da dan takara yan takara uku ne dai suka cancanci shiga wannan muhawarar sai dai kuma mutum biyu ne kawai suka hallara a dandalin mutumin da ake ganin shi ke kan gaba wajen nasara tsohon shugaba donald trump ya sake kauracewa irin wannan taro ga rahoton umaima sani abdulmumin Abokan hamayyar Donald Trump a neman tiketin yi wa Republican takarar shugaban ƙasa tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley da gwamnan Florida Ron DeSantis sun kaura babu adadi a lokacin muhawarar kan batutuwa da dama da suka shafi ƙasar. Sai dai kuma 'yan takarar biyu sun ki cewa komai kan kowane batu da ke kasancewa suka kai tsaye ga mutumin da ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayi Donald Trump. An shafe sa'a ɗaya da rabi mutane na kallon wannan muhawara. kafin su ambaci ko tabo abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu shekaru uku da suka gabata lokacin da mugaya bayan Trump suka afkawa gina majalisa a kokarin rusa sakamakon zaben shugaban kasa. Nikki Haley ta ce a bayyane yake cewa Trump ya yi rashin nasara a zaben kuma ya kamata a zaɓe ta domin ta kasance shugabar da za ta kawo tsafta ko dawo da martabar Amurka. Mr. DeSantis duk da cewa ya kasance cikin yanayi na taka tsantsan amma dai yana cewa zaben Trump zai haifar da cece ku ce mara karewa kan tuhumai tuhumai da ake masa da kuma halayensa na baya. To sai dai yayin da ake tafka wannan muhawara babban jigo a jam'iyyar Republican Chris Christie ya janye daga takarar neman tiketin wannan jam'iyya domin kalubalantar Joe Biden a zaben watan Nuwamba. Mr. Christie wanda tsohon gwamnan New Jersey ne ya shaida magoya sa a New Hampshire cewa ya haƙura saboda alamomi sun nuna ba zai iya nasara ba. My goal ya ce maradina ba su taƙaita wajen kasancewa mai fafutukar yaƙi da ƙiyayya da raba kawuna ba da kuma son kai da jam'iyyar mu ta koma a ƙarƙashin donald trump burina shine ne nasara samun wannan tiketi domin da kayar da Joe Biden da kuma dawo da martabar jam'iyyar mu da kasar mu mu kasance sabuwar alƙibla cike da fatan mutane na sauyi a wannan ƙasa na alƙawarin cewa zan yi duk mai yiwuwa domin ganin na datse Donald Trump daga sake zama shugaba a wannan ƙasa kuma wannan ya fi komai muhimmanci a gare ni sama da komai ana dai bayyana mr christie a matsayin fitaccen ɗan jam'iyyar republican da ke kan gaba wajen caccaka da nuna adawa da donald trump sai dai ƙuri'ar jin ra'ayi da aka gudanar na nuna cewa kashi biyu cikin ɗari na 'yan jam'iyyar kaɗai ne ke tare da shi rahoton da umar musani abdulmumin ta haɗa mana kenan to idan muka je najeriya jama'ar garin wura musa na jihar taraba sun watse sakamakon wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai har sau biyu a jere inda suka sace mutum sha bakwai ciki har da daga cin garin wanda daga bisani ake zargin 'yan bindigar sun kashe ga dai ƙarin bayani a rahoton abdulsalam ibrahim ahmed yanzu haka dai garin nauran musa da ke yankin karamar hukumar jalingo a jihar taraba ya kusa zama tamfar kufai sauran mutane kalilan da ke zaman makoki da karbar gaisuwar rasuwar dagacin garin wato jauro kabiru gambo wanda ake zargin yan bindiga suka kashe kamar da yadda umar majo ɗaga yayan marigayin ya bayyana halin da ake ciki kan gaskiya har ga Allah ba kowa garin jama'a sun wace ba kowa sai mu ne mu abin da ya shafe mu kawai mu ne kawai muke jimewa a gida muna karbin tafiya shin ya aka yi marigayen ya rasa ransa a hannun yan bindiga an tafi da shi ya yi kwana biyu ne a hannunsu suka ce tun da baya da lafiya in kawo kudin dauko shi na nema kudi na kai ya dauko shi muna dawa ya ga bugo masu shewa yan banga suna zuwa sai suka sauka da shi akan mashin shewa dama ya hana baki ne da yan banga su zo su yake su in haka ne ya sauka akan mashin gobe da safe za su rako shi da bisani da safen din kenan sai na kira su sai suka ce mini kai ne dan jauro na ce eh to sun kashe shi gawa yana wuri kaza in dauka shine na nan ne na ne na yara muka je muka dauko gawa muka dawo da shi Dangane da yadda aka yi awon gaba da dagaci da sauran mutanen garin Naura Musa kuwa, Umar Majo ya yi bayani cewa yan bindiga ne suka zo da miyagun makami suka ga gida-gida suna kama mutane. farkon zuwan su daren juma ne suka zo juma'a da ta wuce washe gari daren asabar kuma sai suka zo suka ɗauko mutane biyu kuma da haka suka tafi da mutane goma sha bakwai farko dai sun tafi da mutane sha biyar washe gari suka sake dawa suka zo suka ɗauko mutane biyu a cikin gida ɗaya to akwai waɗanda suka sako mutane biyu aka biya kuɗi suka dawo sai kuma marigayi jorar ya zo a mace to yanzu saura mutum nawa a hannun su? saura mutane goma sha hudu ne to me ake ciki game da batun su eh sun ce mu kawo kudi mu dauke su kudin da suka fara nan kuma gaskiya har ga Allah ba hanyansa a taimaka mana a fito da su ba mu da karfi ba kudi game da aukuwar wannan lamari dai mun tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta taraba sp usman abdullahi jada kuma duk da mashako ya dan rike masa murya ya yi ta maza wajen shaida mana cewa to wannan abu ne wadda ita muliya sadajiya ta raba karkashin kulawan ta wato cp joseph eribo psc a nan take da rundunar jiya ta samu labarin nan aka tada wa'annan dakaru wato da biyan su stakin for da kuma anti labin suka kai musu dauki amma abun da ya faru Allah ya kace sa zuwa yanzu ita rundunar da ta raba tana nan tana kaiwa wannan sabon don tabbatar cewa an ceto wa'annan su. bayanai daga garin naura musa dai sun ce karo na biyu kenan ana kaiwa jama'ar garin hari domin ko a cikin watan disamban da ya gabata sai da 'yan bindiga suka shiga suka sace mutum goma sha biyar suka yi garkuwa da su don neman kuɗin fansa Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To sai ku mini afuwa saboda tuntuɓen harshe da na yi a farkon shirin na cewa an kai harin ne a wurin burji ba wurin Musa ba kamar yadda yake a cikin rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Bayan kaddamar da wani shirin ba da tallafin kuɗi ga marasa ƙarfi da gwamnatin Najeriya ta fito da shi ƙarƙashin shirin conditional cash transfer. Gwamnatin jihar Zamfara ta dakatar da shi nan take gwamnatin ta ce ta dakatar da ci gaba da bayar da tallafin ne saboda ta gano almundahana da ake yi an kuma kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike karkashin jagorancin sakataren gwamnati da kuma shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar kasbir ahmad kasarawa da wannan rahoton gwamnatin jihar Zamfara ta bayyana dakatarwar bisa dalilin da ta ambata da gano ta boyar almundahana da wasu bata gari ke yi wajen zabtar wani sashi daga kudaden tallafin ko kuma yin kashe muraba da waɗanda za su amfana da shirin wannan na zuwa ne daidai lokacin da 'yan najeriya da dama ke cikin matsan rayuwa sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi da suka hada da abinci baya ga sufuri da sauransu suleiman bala idris shine mai magana da yan gwamnan jihar zamfara ya kuma shaida bbc dalilin da ya sa gwamnatin ɗaukar wannan mataki na tsayar da shirin akwai 'yan korafe-korafe daga mutane to gwamnati saboda ta kiyaye barna da sauransu akan duk abin da ya hada da kuɗi sai ka samu rashin gaskiya ciki ta bada sanarwar cewa duk wanda ya nemi wani ya yanki wani abu a cikin abin da aka bashi ya bashi ta sanar da gwamnati gwamnati kuma za ta ɗauki mataki to daga soma kaddamar da wannan shiri 'yan kwanaki da suka gabata an samu rahotanni na cewa wasu na karɓan kuɗi hannun mutane wani mataki za ku ɗauka na gaba za a ci gaba da ba mutane kuɗin ne kuma za a fito da wata sabon hanya a nan ba da nan ba da jimawa ba za mu sanar cewa gashi an ci gaba da wannan insha Allah to koya wasu yan jihar daga cikin wanda ke jira amfani da shirin suka ji wannan wani dan asalin jihar ne kuma ya ce ko kadan bai ji daɗin yadda gwamnatin ta ɗauki matakin ba to abin da mu mun lura da shi shine kawai gashin gaskiya ne lokacin da mutane suka cika aka samu daga baya sai aka cire duk wani da bai da gata sai aka sa waɗanda suke da gata ga lamuran wanda yake an nuna mana mun samu duk abin da aka bukata na yanzu kisa mu yi kuma har an fara sakan masu dubu ashirin da biyar biyar amma daga baya duk wanda an kai na ɗaya ba da shi ba an ke za a zo sakan ba to yau ma ganin kudin gobe ma ganin shiru ko daga yanayi da muke ciki na talauci talakawa domin kagara ga binciken musamman ana tare akwai shafafi da mai daga cikin abin nan waɗanda su gudanar da ayyukan. Eh, akwai bayanan da ke cewa kukan yi kashe mu raba ne da wasu da suke kokarin taimaka muku wajen cike waɗannan takardun cikewa don ku samu wannan tallafi. To har dai ana yi amma mu dai talaka ba mu samu wanda za mu je gare ba mu yi wannan ka samu raba da. To sai dai wasu masu sharhi akan lamarin yau da kullum a jihar ta Zamfara na ganin matakin na da alfanu in ji Malam Zulkifil Muhammad. Wasu na karɓan fasfot da bibiyar namba na mutane suna arrangin account da su da niyyar idan an ba da kuɗin za su yi ko 50-50 ko kuma 70 ah, so kaga wannan ba abu ne mai kyau abun da gwamnati ta kawo ta kawo shi domin ci gaban al'ummar jihar zamfara wasu sun zo sun buge da ana karɓar fasfot na musamman mata ma Shirin da gwamnatin tarayya ce ta fito da shi a watan Oktoban bara na shekarar 2023 tare da wasu ire sa da zama rage wa 'yan Najeriya raddan harin rayuwa da suke fuskanta hasali ma saboda cire tallafin man fetur inda za a ba kowane magidanci naira dubu ashirin da biyar tsawon wata uku. Zubairu Ahmad Kasarawa, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Hukumar kwadago ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ILO ta sanar da cewa rashin aikin yi zai karu a cikin wannan shekara a ƙasashen duniya. ILO ɗin ta ce hakan zai kawo rashin bunƙasa a ɓangaren sarrafa abubuwa da rashin daidaito da kuma hawa farashin abubuwan da ake sarrafawar. Ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. Tattalin arzikin ƙasashen duniya na cikin mulmujewa daga yanayin shakewar da cutar corona ta haddasa mashi. rikici da yaƙe-yaƙe na ci gaba da wanzuwa a ɓangarori daban-daban na duniya ga kuma hawa farashi daga manyan bankuna to sai dai a daidai wannan lokaci ne lamari na rashin aikin yi ke neman kuce a cikin al'umma ƙasashen duniya domin ya samu kujerar zama a cewar hukumar kwargo ta duniya wato international labour organization ko kuma Organization international de travail ibroka ne dan kwadago ne daga ƙungiyar cdtn Daya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwadago na jamhuriyar Nijar. Ga kuma abin da yake gani game da ƙasashen Afirka misali da kasar ta jamhuriyar Nijar. abu ne wanda ba ka cewa sanda guda ta bige ina, lalle yanayi ne wanda muna da marasa aiki da yawa kuma shekara zuwa shekara sun karu amma armashin da muka ji a ƙasashenmu kuma wanda muke fata shine in ka ɗauki ta fannin ƙasashe da yawa musamman a Nijar, kasahin kuɗi na shekara wanda an ka yi don sabida ɗaukan ma'aikata kamar yadda muka gani a rubuce amma samu karuwa bisa gare muna tsammanin wannan shekarai in dai alkawalin da muka gani rubuce a takarda an yi shi a Nijar sai mu ce aka ɗauka da yawa a kowane fanni na aiki ko marasa aikin ragewa za su yi. Kudin albashi sun ragu a manyan ƙasashe masu karfin arziki na ƙungiyar G20. ga kuma hauhawar farashi wannan ya ƙara tsunduma jama'a cikin ƙangi game da hauhawar farashi a shekarar nan ta hudu, mutane miliyan biyu ne maza da mata za su kasance a cikin yanayin neman aiki domin kada su kasance cikin jeran masu zaman kashe wando a game da wannan yanayi komi 'yan ƙwadago na nahiyar afirka ke gani misali da ƙasar ta jamhuriyar niger sai ibrahim ya ce ka ga matakai kamar waɗannan na wasu masu kamar gidan mai inda aka tatan mai na wajenmu kamar wani saurara wani mai kaga wasu wurare an ce inda ma'aikatan nan suke a yi musu ɗauka dindindin to kenan mu na mu armashi ne wani bincike mai zuri da aka gudanar ya nuna rashin daidaito wajen bunƙasa da kuma samun aiki a duniya ƙasar china da rasha da mexico su ne kawai suka samu lamari mai armashi ta bangaren albashi a shekarar ta 2023. da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. ta madalla jagororin adawa a najeriya na ci gaba da mayar da martani kan matakin shugaban kasar da dakatar da ministar ma'aikatar jin kai da ake zargi da rashawa tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekaru na cikin waɗanda suka bayyana wato suka yaba wa shugaba bola tinubu duk da cewa wasu 'yan hamayyar na ganin matakin dakatar da itan ya makara kamata ya ce tun kafin a naɗa ta mukamin aka tantance halinta to amma a tattaunawar sa da khalifa shehu dokaji malam shekaru ya ce ya kamata ya ce kamata ya yi duk shugaban da ya abin arziki a yaba masa. Mun jingina masa kuma muna yi wa gwamnatin fatan alheri domin mu da mai ra'ayinmu duk wanda daidai bisa tarbiyyar addini ta karfafe shi ta yaba masa kuma ka ba shi shawarar ya ci gaba ya dora. Ah, mun ga abin da aka yi a baya ba a komai ba. domin don ka ɗauki misalin sakataren gwamnati wanda ake zargi a yi kuɗi da ayyuka sai da ake wajen wata shida kamma a dakatar da shi kuma har yanzu ba mu sake yin duniyar magana su gaskiya wani mataki da cikin ya ɗauka a bisa adalci abin da ya kamata. To kamar me haka kuka fahimta yake nuna makomar wannan gwamnati tun da ta fara da irin wannan mataki? da dai kafin duk da zai za a ce mu yan opposition ne amma mu wato yan adawa ne yan adawa ni wato mu dai ra'ayi shi ne in yayi daidai ka ce yayi daidai in bai daidai ba ka ce bai daidai ba ga wurin da za a gyara so muna yawa wannan gwamnatin kyakkyawar zato don mu ba ma shugaba fatan shari ba a masa fatan ya kasa domin idan kai mara mummunan fata ya kasa jama'a ne za su cutu ai da ce wato shi ana yin sa ne don ya tsoratar ya kuma tunasar da masu niyyar yi kashi wannan matakin da aka ɗauka na tabbata ba ba ministoci ba duk wani wanda yake wannan gwamnatin zai shiga taitayinsa sai wato in aka ce kyas ba za a kyale. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran duniya kenan na safe kamar yadda muka saba muku a kowace safiya. A cikin labaran kun ji dai yadda 'yan tawayen Hutu ke ƙoƙarin kai hare-hare inda babu shakka dai ƙungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki mataki akan abubuwan inda dai al'amuran dai na ci gaba da ta'azzara. Daga nan gida Najeriya kun ji irin yadda wato Beta Edu aka dakatar da ita tare da fuskantar tuhuma inda babu shakka ake yaba wa Bola Ahmad Tinubu akan wannan mataki da ya ɗauka na dakatar da ita inda daga ciki har malam ibrahim shekarau ya fito yake yaba masa da cewar duda a mazauninsu na 'yan adawa ga gwamnatin suna wato tsagin pdp amma hakan ba zai hana yaba wa gwamnatin abin da ta yi na daidai ba inda Malam Ibrahim Shekaru yake bayyana cewa wannan mataki da Bola Ahmad Tinubu ya ɗauka na dakatar da ministan jin kai Beta Edu abin yayi daidai domin kuwa a baya an yi gwamnatin da wato dai gashi an kama mutum ba dakala ya yi ta amma ba a dakatar da shi ba wannan shi yake nuna cewa wannan tsari da gwamnatin ta ɗauka yayi daidai. Haka zalika daga kasar jamhuriyar Nijar ma kun ji batutuwan da muka kama ko. masu saurari wannan ƙarshen rahoton labaran duniyar kenan kamar yadda kuka ji so ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotannin labarai ingantattu ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode